ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين in za ka yi iya ƙoƙarinka ya kai wannan manzo na duk abin da za ka iya na kiran waɗannan kana kwaɗayin shiryarsu kuma ka bi duk wani sababi da zai sa su shirya to Allah baya datar da wanda zai batar da shi zuwa ga shari'a kuma ba su da wani koma bayan Allah wanda zai kawo masu ɗauki ya tunkuɗe musu azaba.